A wata bidiyon da aka saka a yanar gizo a yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne shugabannin ƙungiyoyin da suke kiran kansu na jihadi waɗanda suka haɗa da tsohon jagoran 'yan tawayen Mali Iyad Agali da ɗan ƙasar Algeria nan da ke shugabancin reshen Alka'ida a yankin Maghreb Jamal Okasha da aka fi sani da sunan Yahiya Abdulhamam da Ahmadu Kumfa wani mai wa'azi irin na masu tsatsauran ra'ayin addini suka buƙaci al'ummar fulanin ƙasashen afirka ta yamma ta ci gaba da ayyukan jihadi a wannan yanki kiran da ƙungiyar makiyayan arewacin tilaberi a ta bakin shugabanta abubakar jallo ta yi watsi da shi kamar mu tsakanin mu da iyaka da maliyo ya kai shekara talatin da muke fama da tashin hankali kwace-kwacen dukiya kashe-kashe tsakani a al'ummomi duk wannan mun san da shi mali haka ne ake burkina haka ne ake nigeria wannan ba a kazancin kun gani don matsaloli suna nan irin mutane ga 'yan ta'adda dama mutane ne wanda in sun zo cikin al'umma sai su diba inda akwai matsala sai su shiga kurda sai su shiga in sun shiga kuma ba alheri za su kawo ba tashin hankali dai za su kara don ka yau mun tamakon magana da suka yi babu bahilla ce wanda zai karba babun gasu duk mai hankali wanda yana tunani wanda yana da lissahi wannan maganganun su wannan ba magana ne na alheri ba yan ta'addan da iyad da Amadu Kumfa da wannan Balarabe wannan na imani da babu wanda zai bi su. A wannan bidiyo Amadu Kumfa ya yi amfani da harshen Fulatanci domin aika sako zuwa ga mutanen da ya kira 'yan uwansa abinda shugabannin makiyaya ke kallon sa tamkar wani salon yaudara. Sauraka Abubakar Jallo ke wannan kira ga gwamnatocin Afirka ta Yamma. Idan ba yi aniya ba, ana ba mutanen ga dama su cikin al'ummomi su samu yara su samu mutane su bi su. Ya kamata kasashen ga su ma iko su yi hattara su diba wadda za a yi duk matsalolin da akwai a nemo sulhu a gyara. Matsalolin ta'addanci a yankin Sahel wani abu ne da masana al'amuran tsaro irin su Alkasim Abdurrahman suka ce yana buƙatar gudanar da bincike mai zurfi a kan tarihin al'ummomi da ƙasashe. dole ne su ƙasashen turawa sai sun ba da dama ga ƙasashenmu ga masu ilimin ƙasashenmu. sun samu sun kai ga takardu na tarihi wanda suka sace daga yankunan mu suka kai su haran shi cikin ɗakunan su na bincike suka ɓoye sai sun ba da dama mailimantan mu sun kai ga wannan takardun za a samu a fahimci wasu abubuwa a ga inda za a warware mu. A tsakiyar makon da muke ciki wasu 'yan bindiga suka sace wani bahulatani a karkarar Torodi ta yankin Tilaberi. Saboda haka bayyanar wannan bidiyo ke ƙara haska fitila akan dalilan sace wannan makiyayi a wani lokacin da hukumomin Nijar ke ba da sanarwar ci gaba da samun nasarori a farmakin da suka kaddamar da nufin kakkaɓe 'yan ta'addan da ke ɓuya a kan iyakokin ƙasar da ƙasashen mali da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar